العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره وإمداده العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم معك يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه أقرقجي كمن يندى كوكا gana sa title ɗin wannan bidiyon nawa wannan gajeren raddi ne zuwa ga wannan mutumi dr jaki da allah tabaraka ta'ala ya jarraba musulmi da shi wanda kuma da allah tabaraka ta'ala ya tashi jarraban musulunci da shi sai ya kawo shi a bangare na addini da sunan wai yana ikirarin shi malamin addini ne wanda wannan musiba ba abin da za mu ce a kanta sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya zama a cikin al'umman manzan allah a rasa malami a rasa malamai sai irin waɗannan to ka kaga musiba ya samu al'umman musulmi kuma babu makawa in dai ya zama na al'umman musulmi za su iya kallon irin ta jaki a mazaunin malami wallahi tallahi wannan yana gwada maka In inhidad fikiri wato koma baya na tunani da aka samu da yadda jahilci ya mamaye al'ummanmu wannan abin kadai zai iya sa wannan abin kadai zai iya sa kalli wannan mutumin a mazaunin malami to amma alayi halin yana da yanci tun da ƙasa ce mai yanci jahili ya yi da'awan duk abin da ya ga dama jahili ya yi da'awan malinta talakai awon ah, kuɗi talakai awon sarauta kowa yana da yancin ya abin da yake so matukar ba alfarman gwamnati ya taɓa ba za a bar amma in ba haka ba irin wannan mutumi wanda bai da wani abin da zai iya ba al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ci gaba na wayar da kai na koyar da al'umma banda irin wannan tabar gaza da hayaniyar da yake yi da sunan addini da nuna cewa musulmai kawai ta dannunsu. ya kai ƙarshe cikin fikira a ce irin waɗannan su ne jagororin musulmai ya mutum zai sa kansa to amma alayi halin muna roƙo Allah Allah ya bamu mafita albarkan manzo Allah amma dai in dai irin su dakta jaki in dai irin su da jaki za a kalle su a mazaunin malamai a cikin al'umma to wannan yana gwada maka zurfin jahilci da al'umma suke fama da shi kwata-kwata kawai al'umma jahilai ne in dai irin su da jaki malamai ne a cikin al'umma to wannan ummatun ne wacce take mayyita mutane ne waɗanda suke matattu na nas'alullah salama wal afiya abinda nake so zan yi magana akai ba tare da na yi dogon gabatarwa ba zan yi magana ne akan ina tsammani cikin surutansa da ya yi yawai da sunan hudu ba wanda muna gaya wa jama'a duk wanda ya je ya bi wannan mutumin sallah bayan ya gama wannan surutan ya bi shi juma'a wallahi baka da juma'a baka da juma'a kama ji ba yi sallar juma'a ba kawai ka je ka saurari hayaniya ka dawo dan iskanci ya ka koya maka kafin a shiga sallar juma'a ba yanda hudu ba a musulunci ta yanda ake irin wannan iskancin da sunan hudu ba a musulunci a kawo gurin a kawo gurin to amma alayi halin maganar da zan yi shine ne ina tsammani guntun magada'i ne aka tu watakila a surutansa na yau ne ko kuma a surutansa na wani lokaci ne allahu alamu ban sani ba ya yi magana a kan sarkin kano khalifa muhammadu Su na biyu wanda maganganun da ya yi iya wanda aka turo min za mu danna su yanzu sannan zan bi su ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya kuma sannan in sa raddi a kansu domin mutane su ji su ji me ya faɗa sai kuma su ji me za mu ba shi amsa a kai ina ganin a danna mana shi a danna shi insha Allah. jikokin ibrahim yas da suke senegal wadda kuma shi sunusi khalifa ne yanzu na ibrahim nasiha can ya kura da wannan sarauta kamar sunusi yana da shi malami ne wani abin da kila wadda ba su abauci ba su sani ba har ya sayi gidan rediyo nan na bauchi na gulo fm ko ya saya ko masoyansa suka saya masa kun san littafin da ya saka madarijus salihin ibn al-qayyim amma tabar gazar da yake a ciki kare bare ci ba eh, tabar gazar da yake kare bare ci ba sati ana so a nan bauchi wanda hankalin mutum ba zai tashi ba sai in yana ya san sunna ya san addini kuma jahilai suna ruduwa cewa shi malami ne ɗan hawansa da yi aikunci hukunce kuce da rika isdari fatoyi da ya dinga bayarwa na in ka bugi mace matarka ta rama a kan addini ya gina wannan in ba ku sani ba aminu ya yi haka sunusi yana da aƙidar mace za ta iya sarautan kano tana da da mace ta yin sarauta kun san haka sunusi waye taimaka aka ɗauki cancan aka mai da shi bayarsa aka ji aka masa hukuncin ɗaurin shekara 25 sunusi ne kishin musulunci bai hana shi yin haka ba sunusi haka kai yaran ma da ake sace mana 'ya'yan musulmi a Kano da ya tashi waye zarga musulmin iyayen ka daina tafiya neman abinci ka zauna kana gadin ɗanka in baka yaka ba kai ne mai laifi ya mana adalci al'adan ƙasar hausa in daina zuwa ƙodugona kai ko can kudu in daina zuwa ofis in daina zuwa kasuwa yanzu yana gadin 'ya'yana dan kana zuwa sace Shi ne mafita sulusi ka mana adalci kuma kuna ga yadda ake masu sujjada da munanan girmamawa duk sarkin Kano da aka yi ba ta musu irin wannan ba a matsayinsa wanda yake idiyar malanta ya taba hanawa to rashin hanawansa jahili za su ɗauka a addinin musulunci ma haka yake saboda yana idiyar malanta har hudu ba da fatawa ta gwara kai ya ja bakinsa ya shiru kamar sarakunan gargajiya kaga wannan ban ce bai da sharri ba amma sharrinsa kaɗan ne kawo na da na sunusi wallahi sunusi musiba ne wa musulunci in ba ku sani ba saboda wani aƙidar tasa ita yake burtso ma al'umma amma ga magargarin mutane ba su sani ba har an sauke shi kun san bai da cewa ya sauka ba ai akwai kalmomin da a kaduna ni na ji shi jikokin Inyas, ban sani wani labari ya tabbata ko amma na gani a social media sai an ce muku ta tatsuniyar gizo da koki in an yi ƙarya shi na gani a social media ba wani ya gaya mun ba cewa jikokin ibrahim inyas da suke senegal wata kuma shi sunusi khalifa ne yanzu na ibrahim inyas sun aiko masa nasiha cewa ya kura da wannan sarauta kamar yadda kakansa sunusi da aka cire shi ana ta bin kafa america ku bari ba na so ya kura me yasa shi yake kura me yasa yake kura shi duda aiban tashi da ake yan komadi kaga yaro kankani ya zo yana kwaikwayon maganarsa yana kwaikwayon tafiyansa kai jiya hawa aka saka yana fifita da bidiyo ana cewa an zo a ci banza banza ta samu ba sai a tashi a koma gida din na gani na yi da kiman sarauta ne man tana da shi me yasa yana ci why me yasa me yake so cimma kun san a Kano akwai malamin suke yin sunna suna tare da shi a kuna sa wannan abu sun yarda da duk illa da yi wa musulunci duk illa da yi wa suna sun yarda su goyi bayansa saboda bukatun kansu ba da an bata suna ba da kyau ba zan ce maka malam wane malam wane yana tare da shi akan haka ya san kuma yana illa mu sunna yana illa wa musulunci yana illa magabatan suke cewa ka ji tsoron ba ma su sunusi kuma ko ya samu sai Allah ya jarrabe shi Allah sai ya haɗu da jarrabawa ko ya samu a je aje kotu ta gaba ta bashi insha Allah sai da jarabawa dubi yanzu a matsayinsa na analyst ko sharri ɗaya da ya haifar ma ƙasar nan ya kamata da kan ƙasar nan ya gisu nusi kun san subsidy ɗin nan waye na ce a ɗage shi shi sunusi ne gashi duk talakan ƙasar nan da musulmi da ba musulmi ba da yaro da babba da mace da namiji da tsoho da dattijo ko alhamdulillah yan uwa an saurari maganan wannan bawan Allah wanda ya gama ya gama da cin mutunci da ya yi wa sarkin kano khalifa muhammadu sunusi na biyu wanda abin da yasa na sa shi complete iya abin da aka turo min kenan ah, iya maganar da na ga yayi kenan kuma a kansu zan dan takaita abubuwan da zan faɗa a kansu zan takaita abubuwan da zan faɗa wanda a nan kafin na biyo maganar sadaki daki ga su na cire nukuɗa ne ba su da yawa ga su na cire a cikin maganganunsa nake so zan gabatar da wani a jawabi ga waɗanda suke da buɗaɗɗen kirji musamman wannan jawabin khisisan ina yin sa ga almajiran shehu tijjani yan uwana almajiran shehu tijjani yan faida domin a cikin su ana samu akwai wanda zaka ga su suna tare da khalifa muhammadu sulusi akwai wanda zaka ga suna tare da mai martaba a shi tsohon sarkin kano alhaji aminu ado bayero akwai wanda zaka ga suna tare da shi to ala iya halin alhaji aminu ado bayero da khalifa muhammadu sunusi sarkin kano a yanzu duka namu ne domin gaba ɗayansu almajiran shi tijjani ne radiyallahu ta'ala anhu musamman shi alhaji aminu ado bayero lokacin da ya hau ba ni man cewa tafiya ta taba hada mu tare jirgi ɗaya muka yi tare da alhaji aminu ado bayero lokacin karkashin familin sheikh khalifa isa rabiu allah ya kara masa rahama da kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam su suka dauki nauyi muka tafi muka je kaulaha tare da shi alhaji aminu ado bayar muka tafi senegal kwana ɗaya muka yi muka dawo jirgi ɗaya muka tafi jirgi ɗaya muka dawo ba ni man cewa tsakanina da shi mutum biyu ne kawai kujera ta tsakanina da shi mutum biyu ne haka muka tafi muka je muka dawo aka ziyarci kaulaha aka je kaulaha ya yi bayanai masu kyau a kaulaha lokacin hawansa duk wannan ina sanar da shi da sauransu da aka shi kansa alhaji aminu ado bayar namu ne amma wannan ba shi yake nuna misali wani yana ganin shi a ransa ko da ɗan ɗariƙa ne alhaji aminu ado bayera ya fi masa yana ganin shi ya kamata ya zama sarki mu daga bangaren mu muna ganin khalifa muhammadu sunusi wanda shi ne sarki a yanzu shi ya kamata ya zama sarki wannan duka ba matsala ba ne la yufsidu fil wuddi qadiya ba zai bata komai a lamarin ba illa iyaka kawai kai in ka faɗi ra'ayinka zan girmama ra'ayinka in ce abin da kake so kenan Allah ya bada sa'a in faɗi ra'ayi na abin da nake so kenan kai ma ka ce min Allah ya bada sa'a wannan yana yin magana ne da almajiran shu tijjani radiyallahu ta'ala anhu domin akan samu wasu suna da takurarren tunani wasu sai ka ga suna so kawai abin da suke so shi suke so shi suke so kai magana akai in kai magana akan abin da ba su so sai su mai da abin sira'i fada ba fada bane Allah bai yi ra'ayin mu sai ya haɗu ba akan komai idan mun haɗu cikin Allah mun haɗu cikin manzo Allah mun haɗu cikin shu tijjani mun haɗu cikin shu Ibrahim mun haɗu cikin sauran bayin Allah dan misali akan kadiyar sarauta kai kana ganin wane yafi maka ni ina ganin wane ne yafi mun wannan ba wata mas'ala bace ta daga hankali wannan kadiya ta farko kenan mu dawo akwai kuma maganar da da na so in yi ta a farko amma zan kai ta karshe saboda mu dawo kan kadiyan wannan bawan Allah wato yan uwa abin da yasa na ce muku mutumin nan bakin jahili ne bakin jaki ne wanda bai san me yake yi ba jaki number one in kana nema ka samu wannan mutumin da sunan addini wai na larabawa suna da wata karin magana suna cewa ja a yi zukaman fa fa'aurasa juzama wai likita ne an kawo shi gurin mara lafiya zai mai jinya garin mara lafiyan yana fama da mura likita ya zo zai warkar da shi garin warkar da shi kuma sai shigar masa da cutan kuturta ma'ana garin neman gira an rasa ido maganar da ya fara yi da ita ya ce sunusi ya sayi gidan rediyo a nan bauchi gulof fm da dai ka ce ya saye fi salihina <laughs> jaki jaki ne madarijus salihina haka sunan littafin yake haka sunan to ibn ibn al-qayyim bai da wani littafi sunan shi madarijus salihin hadda wani salihina kun ga ya zo yana so ya nuna wai sunusi sarki khalifa muhammadu sunusi yana karanta littafin yana kwaba a cikin littafin sai gashi shi kuma sunan littafin ma bai iya faɗa ba bai ma san littafin ba ana madarijus salihina kai kuma kana madarijus salihina to wannan ina ina zaka kai kanka dr jaki kaga wannan gaba ɗaya ka faɗi shine wannan jihar dubbu zukaman fa rasa juzama din kenan madarijus saliki ne littafin kuma shi ma littafin ba sharhi ne na littafin wani babban sufi littafin sunansa yadda yake madarijus salikina baina manazili iyaka na abudu wa iyaka nasta'in wannan littafin na ibnul qayyim kenan sharhi na babban littafin nan na babban malami shaikhul islam abu isma'il al-harawi yana da littafi sunan shi manazilus sa'irina ila rabbil alamina ibnul qayyim sai wa littafin sharhi ya sa masa suna madarijus salikina baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in madarijin salikin amma kun ga kiki bai san sunan littafin ba ballantana ya san me ake karantarwa ya zo kuma yana maganan khalifa sunusi yana karanta littafin yana ta kwaba gashi kai kuma ko sunan littafin baka iya ba gashi kai kuma ko sunan littafin baka iya ba wannan abu na ɗaya kenan da haka wannan kadiya na farko ka koma kuma sannan idan jama'a wai yanzu wannan daƙiƙin daƙiƙin da baya iya bambance tsakanin irfir da istaghfir baya iya bambance tsakanin amarra da marra baya iya bambance tsakanin anzara da nazara jaki wanda balidi kwakwalwa ka kwakwalwan tinkiya baka san fassarar wannan abun ba ko kuma tinkiya ki hakuri a bashi da jakinsa ya zamana kai ba ka iya bambance waɗannan abubuwan wai kai ne kake kiran mutumin da yake hawa kan mimbari a duniya ya yi larabci ya yi turanci ya yi faransanci ake maganan ilimi kake sa baki kai fa yanzu yana zaune jama'a akwai bidiyonsa da yake magana yana cewa wai yanzu ya halatta in ce ya rasulullahi istaghfirli annabi ka nema min gafaran Allah ya halatta mana ga ayat qur'ani ga ayat qur'ani walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha da lahumur rasul lawajadullahi tawwabar rahima wai sai yace kuma fassaran istaghfirli wai annabi ka gafarta min fassaran istaghfirli shine annabi ka gafarta min istaghfirli ka nema min gafara igfirli ka gafarta min shi kuma sai ya dauki igfirli sai ya sa a gurin ya dauki istaghfirli sai ya sa shi a gurin igfirli jama'ar annabi mutumin da baya bambance tsakanin igfir da istaghfir mutumin da in yago za ku ji yana magana yana cewa waɗannan hadisi a hadisu sifati waya cikin guduban sa yana da larabci na murruha kama ja'at zamu shige ta kaman yanda ta zo ana numin za zamu gudanar da ita shi kuma yana namurruha bai san bambanci tsakanin marra da amarra ba mutumin da yana karanta alkur'ani fakiduni jami'an sun mala tunzirun alkur'ani yana cewa sun mala tunzirun shi kuma yana faki dunu jami'an sun mala tanzuruni ku yi min kaidi gaba ɗayanku ku mala tunzirun sannan kar ku dakata min kar ku jinkirta min shi kuma sai yana cewa sun mala tanzuruni kar ku kalle ni bai san bambanci ba wai wannan ana maganan ilimi dan baka da kunya mara mutunci kai ne wai za a zo ana magana irin salifa sunusu suna magana kake sa baki ni irin wannan rababbiyan kwakwalwa to yana al'umma za su je kuma wannan shi aka ɗauka malami to muna roƙon Allah ta barako ta'ala ya kawo mana sauƙi ya kawo mana mafita akan wannan bala'i da al'umman manzo Allah suke fama da shi na wautan wawaye irin wannan kullum wallahi in naga sidak ta jaki ba abin da nake tunawa sai maganar manzo Allah guda daya da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa akan wahabiya yake cewa in ka gansu sufahaul ahlami wawaye ne a tunani in banda wawa mutumin da baka iya karatu ba baka iya jabbaki baka iya komai man an taba ka zero kai ne kake magana akan irin su khalifa Muhammad Sunusi wannan bangare na ɗaya kenan yan uwa bangare na biyu ya yi magana sai ya ce wai ai khalifa sanusi ya kawo aƙidu a ciki da sunan addini aƙida ya kawo wasu aƙidu wanda suke cin karo da addini daga cikin aƙidun da ya kawo ya ce mace idan mijinta ya dake ta tarama to ɗayan biyu imma ya zamana ya yi halin su irin na wahabiyanci su canza magana yuharrifuna kalima su canza magana ga abin da mutum yake nufi su juya sai su bashi wani fahimta sai su yi wannan fahimtar nasu hukunci imma kuma ya zama na in ba haka ba to daƙiƙi ne na fi tsammanin haka daƙiƙi ne bai da kwakwalwar fahimta magana ce lokacin da ah, khalifa muhammadu sunusi mai martaba ya tun lokacin yana sarki kafin wancan kafin a sauke shi akan batun maza masu dukan mata sai ya ce idan namiji ya daki mace lokacin za ta iya ramawa to kadiyar yanda yake kadiyar yanda yake don Allah yan uwa a shari'a in dai ya yanda a mazauninsa na wanda ya san addini bayan Allah ya ce wadribu hunna ku ke su amma wani irin duka shari'a Abin da fa ce shari'a ta ce in za a yi dukan nan aswaki ka samu in ka samu aswaki sai ka yi mata haka misali ɗaya biyu uku haka kar ki ƙara wannan dukan shine khalifa muhammadu sunusi zai ce a rama yana magana akan wasu mazaje marasa imani wanda suke yin practice din kwamfu akan matansu namiji kawai ya ciro bel ya sa hannu ya giggirbi mace sai ta tsaya tana kallon shi wannan dole ta in tana in ta fi shi karfi mu ma muna bada fatawa ki lakada mai duka ki lakada mai duka in ya kika ga zai zo ba irin dukan da shari'a in ya miki irin dukan da shari'a ta ce wannan ki hakuri dan misali ya dauko asuwa ki ya miki haka daya biyu me a ciki wannan ba wani abu bane amma mutum ya zo kawai ya zage karfinsa ya yi practice ɗin kwamfu akan 'yar mutane ba a bashi shi ba a bashi ita dan ya dake ta ba kawai ya zo ya mata duka ya ciro bel da bulala ana zane su sannan kuma a zo a ce musulunci ne ya latta wannan ba wannan bane yake jawo ake ridda kuke jawo mutane suke ridda duk matan da yanzu suke da awon musulunci suna ganin wannan abin kana fitowa kana ce musu musulunci ne ya ce a dake ku a lakaɗa muku duka me za su kalli musulunci kuma sannan kafin dukan musulunci bai bada sharuɗa ba aya ne Allah tabaraka wata'ala ya ce wallati takhafuna hunna matan da kuke jin tsoron za su bijire muku Allah ya ce mataki na farko fa'izu hunna kuma su wa'azi sannan na biyu hunna fil madaji ku kaurace musu gurin kwanciya hunna mataki na uku ku dake su fa in kum idan sun muku biyayya fala tabgu alaihinna sabila to shikenan ku kyale su ba wani abu inna Allah kana aliyan kabira to wannan ayat ta ce wa hunna. idan an saukar da alkur'ani waye farkon wanda za mu koyi ɗabbaka alkur'ani a gurin sa annabi muhammadu domin shine allazi ala qalbihi unzila alkur'an a bisa zuciyar annaba aka saukar da alkur'ani ya fi mu kwatanta duk abin da alkur'ani ya zo da shi to manzo Allah tun da yake bai taba da gano ya bigi mace ba ya jaki ka san wannan annabi bai taba dukan mace ba sallallahu alaihi wasallam ko a gurin yaƙi ya ga an kashe wata manzo Allah ya ce ma kanat tuktal bai kamata a kashe ta ba manzo Allah baya dukan mace annabi baya dukan matansa ballantana ya daki matan wasu shi yake faɗa a hadisi sallallahu alaihi wasallam yace laysa min khiyarikum man yadribu zawjatahu ba nagartattun cikin ku bane wanda suke dukan matansu haka annabi ya faɗa laysa min khiyarikum ba su daga cikin zaɓaɓɓunku nagartattunku man yadribu zawjatahu wanda yake dukan matansa yau in dukan da shari'a ta ce ne miji ya ɗauki ɗan asuwaki yanda aka ce ya yi wa matansa ki daina irin wannan abin ki daina kaza ya mata duka ɗaya biyu wannan is okay amma ya zage hannu yana duka yana mutane ta tsaya tana kallon sa kirama in ya miki dukan da ya shige ki kirama ƙarya ne ba musulunci ba ne ya bashi yancin musulunci bai bashi yancin ya yi mu marasan kwamfu a kanki ba ƙarya suke yi wannan shine fa irin fikiran wahabiyya. yanzu yanda ake fama da matan nan ana ta kokarin a tare su a tare su kullun suna ganin an danne musu yanci an danne musu yanci an tawaye musu yanci suna kuma hada abin da musulunci a wannan zamanin kai kuma ka zo kana cewa kawai a dinga kirban yayan mutane shi khalifa muhammadu sunusi da yake sarki ne kuma malami ne wayayye ne yayi magana kai kuma baka san me yake yi ba ka zo kana cewa ya zo wannan abun kana musulunci wannan wannan mutum wannan mutum yadda kake jawo musulunci bakin jini dole ne sai ka yi wa'azi ka koma bangaren kwamiti mana wannan ke na yan uwa bayan wannan sai wai ya ce maganan mace za ta iya sarauta wai khalifa muhammadu sunusi ya ce mace za ta iya wannan sarautan eh me zai hana ta iyaka da ka ce wannan hadisin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yufliha qaumun wallau amrahum ra'a mutanen da suka sa mace ta jagorance su to ai daƙiƙi ne kai sai sa kwanaki a cikin malaman wahabiyyan ma yan uwanka a wahabiyancin suka yi ta makaraddi saboda baka fahimci hadisin ba jaki ne kai baka fahimci hadisin ba kuma wato sarauta a cikin addinin Allah ba a yi ba ne a nan kasashen hausa din ba a yi sarauta ba ba a yi sarauta ba ne ba a samu masarautar zazzau mace ta riƙe ba ba a samu masarautar zazzau mace ta riƙe ba kuma musulma ba ta riƙe ba kafin shari'ar mu a zamanin da ba a samu bilqis ba matan annabi sulaimanu ta yi sarauta ba a samu ba abu ne wanda yake tafiya da dawabin idan an samu wannan yake tafiya da dawabin da shurut in an samu wannan shurut din is okay in ba samu ba kuma shikenan abu ya kau malamai sun tattauna kadiyar in kuma kace zaka dawo da ita ka murzo da ita dan wancan mun barka da yan uwanka ne waye biyawa mu in ka shigo fagen mu zaka da zaka da kuma mun san ko me zaka ɗebu wannan abu na gaba kenan sannan wai sai ya ce uwa ku ji wani rashin adalci wai khalifa muhammadu sunusa daga cikin abubuwan da ya kawo ya ce iyaye da suke tafiya su bar yaransu su tafi kudu su je neman kuɗi su dawo su kula da yaransu suna barin yara ana sace su ana kaza wannan mutum tun da nake ban taba ganin mara tsoron Allah irinsa ba mutumin da kwanan nan kake fitowa har kake magana cewa idan an kama inyamurai suna sace mana 'ya'ya a kashe su da bakinka ka fito ka faɗa kake cewa in an kama inyamuran da suke sace mana yara za mu kashe su wannan ba wani magana za mu kashe su kullum kana nan kana faman bambani akan yara masu bara wata rana har kana hudu ba wani yaro ya zo yana bara ka kama ihu a gurin kama bar hudu ban ka sauka ka dira kan wannan da iyayen yara da almajirai yau kuma kai ne Ga shi shi kalifa Muhammadu Sunusi yana magana akan a gyara yara a gyara tarbiyyarsu iyayensu su dawo su kula da su kai kuma yau kana cewa wai ya maka adalci to me kake so ya maka ya haifar sun haifi yaya su zubar da yayan shikenan kawai dama musulunci haka ya yadda kawai in yi aure in haifi yaya in zubar da su kawai shikenan in bar gari in tafi duk wannan matsalar da muke fama da shi na barace barace a bakin titi ba irin wannan matsalar bane a samu wasu mutane kawai a kauye su haifi yaya su sako su cikin birni kawai su zo suna ma mutane abubuwan da bai kamata ba ba irin wannan matsalan bane mu almajirci ne ya haife mu almajirci muka tashi a cikinsa abin da muka sani mafi karancin abin da almajiri yake shine zai fita daga makaranta ya je gidan uwar ɗakinsa ko ya je can ya yi bara in ya je wannan gidan ya yi bara ya samu abin da zai ce ya dawo ya ci gaba da karatu amma wannan yawo da ake yi a bakin titi da roba da barace-barace da sauransu da kaza inda iyayensu sun ɗauki mataki a kansu za su yi wannan abin to ya fito ya ce a gyara su daina haifan yaya suna zubar da su suna gudu a kudu kai kuma ka zo ka ce a ah, wai ya maka adalci o a bar yaran kai me yasa yaran ka ba sa fita su je su yi bara me yasa yaran ka ba sa fita su je su yi bara daƙiƙi me yasa yaran ka ba sa barin su a bakin titin wani wani irin rashin tunani ne na wannan mutum wani irin rashin hankali ne yake damun mutanenmu saboda Allah a tsaya ana sauraron irin wannan mutum to bayan wannan sai ya kawo wai daga cikin abin da sunusi ya zo ya kawo cewa ana yi masa sujada sujada duk yanda sunusi yake ana masa sujada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ala lanatullahi ala zalimina ala lanatullahi ala alkazibina makareci da Allah ya tsine masa albarka ina ne aka taba nunowa gashi an kafa goshi an yi wa sunusi sujada ina aka taba nunowa an kafa goshi an yi wa sarki sujada ina a ina gurin durkusawa da ake yi ana gaishe shi yadda ake yi duk sarakunan arewa na musu duk sarakuna me yasa ka ware shi shi kadai saboda ba tijjani saboda ba tijjani ka ware shi shi kadai me yasa baka dira akan sarakunan ba gaba daya sannan kuma yan uwa a ilmancen an dawo a ilimance a ilmance wannan ba magana na dakikai jahilai ba a ilimance wa ya ce maka mutumin da aka durkusa masa ba da niyyar ibada ba wannan abin an bauta masa wannan dalilin ne fa ya jawo hatta cikin littattafan hadisi su bukari da muslim suka yi babi guda wanda mutumin da ya zo ya kafa wuta a gabansa ga wuta wuta yana bauta mata to mutum sai ya ajiye wuta wasu ana samun masu bauta wuta nake nufi sai ya ajiye wuta a gabansa sai ya yi sallah da Allah mutumin da ya ajiye wuta a gaban sai sallah wuta ya bautawa kai ka'aba da muke kallo mu ce mu kalli alƙibla alƙibla muke wa sallah ko Allah idan yanzu na kalli garin gidana na yi sujada a gaban garin kan kafet ɗin masallaci na yi sujada a kai wannan yana gwada na yi wa wannan abin sujada na gwada sujada in ba dan bauta aka yi ta ba ba komai qur'aniyan mu duba suratu yusufa alaihi salam wa ala nabiyina abdul salatu wassalam Allah yana cewa falamma dakhalu ala yusufa awa ilaihi abawaihi lokacin da iyayen annabi yusufa suka zo za su tare shi annabi yusufa ya taro iyayensa wa qala dukhulu misra insha Allahu aminina annabi yusuf ya ce wa iyayensa ku shiga misra insha Allahu kuna cikin amintattu wa rafa'a abawaihi alal arshi annabi yusuf mulkin wa kharru lahu sujjadan iyayen annabi yusuf wa kharru suka faɗi lahu wa annabi yusuf ba wa allah ba sujjadan hala kaunihim sajidina suna masu yi ma annabi yusuf sujada tafaddal qur'ani a ah, sujada a shari'an ya halatta kada ka duba malaman tafsiri ka gani wannan ya ɗebo wannan ya sujada a shari'an ya halatta yayi kaza yayi kaza sujada a shari'an ya halatta ish in dai sujada shirka ne abinda duk ya zama shirka a al'umman baya to shirka ne al'umman annabi abinda duk ya zama tauhidi a al'umman baya tauhidi ne al'umman annabi gurin shara'i'u ne ake samun bambanci kila sallan raka'a hudu nasu da raka'o'i kaza ga kaifiyan alolan mu kila ga kaifiyan alolan su amma in abu ya kai haddin shirka ko ya kai haddin tauhidi da mu da su duk ɗaya ne babu bambanci yanzu zaka zo ka kafarta annabi yusuf wa kharru lahu sujadan kuma shi ma annabi yusuf lokacin yana mai yana sarki qur'ani wa kharru lahu sujadan suka faɗi suka yi masa sujada Waƙala ya abati annabi yusuf ya ce ya babana haza tawilu ru'ya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqa wannan shine tawilin mafarkin da nayi Allah ya mai da mafarkin ya zaman to gaskiya tafi farkon sura zaka ga tawilin mafarkin da ya iz qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin lokacin da annabi yusuf ya ce wa babansa ra'aitu ahada ashara kaukaban naga taurari goma sha ɗaya wa shamsa naga rana wal kamara naga wata ra'aitu umli sajidina naga sun faɗi sun mun sujada zaka ce sun yi abin da ba Allah sujada ba ka zaman to mai hankali ba irin tunanin ku na wahabiyanci ba dubgaggu ba irin tunanin ku na wahabiyanci ba dubgaggu akwai wanda ya taba bautawa sunusi wannan abin me yasa ka kassace shi da sunusi ma illan ne me yasa baka yi magana akan dukkan sarakuna ba sannan in mun tafi cikin suratul bakara suratul taha suratul arafi suratul kafi duka waɗannan suna nan suratul isra'i gaba ɗaya Allah ya kawo yadda mala'iku suka yi annabi sujada annabi adamu sujada musamman da cikin suratul bakara, wa iz lil mala'ikati ka tuna lokacin da muka ce wa mala'iku isjudu li adama ku faɗi ku yi sujada wa annabi adamu ku gaishe shi fasajadu duk suka faɗi suka yi sujada illa iblisa sai shedan wasu takbara wa kana alkafiri na ma'ana kaga wanda bai sujadan shedan dan uwanka ya ki yayi kai ma ka zo kana yakanta ka ka tausaya wa kanka kai ba malami bane jaki ne da ne kai kuma wannan mas'alar zamu zo mu fassale ta dalla dalla za mu fassale ta maganganun malamai akan sujada akan durƙuso akan waye duk mun sani sannan kuma ta yadda ka gane ba waye ya baya tsoron Allah kama barbatin sarakuna kaf malaman sunan ai sun ce durƙuso ba a yi wannan gaurakin na zariya matacce albani mataccen zariya ba haka ya fito yake faɗa ba cewan wai ko haka kai ka girgiza kanka ka zama arne ka zama mushriki amma ga malaman yaran su shi da jakin ina mai rantse muku da Allah akwai ɗalibansa da in sun zo gaishe shi za su ba shanu ba su ba shi a tsaye sai sun durƙusa masa sai sun sunkuya sun yaka bai taɓa kuma hana su ba malaman izalan ga sunan ga hotuna nan kaca-kaca akwai wanda aka nuno shi ma shi shugaban izalan ya fito daga mota ya faɗo a gabansa ya kama training yana haka wanda asalin in ma za ka ce sujadan kenan sujadan kenan bai taɓa fitowa ya yi magana kai ba amma saboda shi khalifa muhammadu sunusi ai ba tijjani ne yana rike da carbin shau tijjani dole a yi masa wannan hasada daƙiƙi sannan wai sai magana sana cewan abin da ya faɗa khalifa muhammadu sunusi ai shi musifa ne a cikin al'umma saboda aƙidunsa to kai yanzu dr jakin banda kai balidi ne baka gano cewan kai ne babban musiba a cikin al'umma ba daƙiƙi baka gano kai ne babban musiba ba wawa gauraki baka gano kai ne babban musiba ba aƙidu ya wuce munanan aƙidu mai fitowa ya zagi annabi kai da ka zagi annabi muhammadu kai da ka fito ka kafirta iyayen manzon allah sallallahu kai da ka fito karara kake cin mutuncin iyalan gidan Manzala Allah sallallahu alaihi wasallam a lokaci daya haddace wanda daga cikin aqidan ku kake faɗa ƙarar aqidan ka ganin girman Yazidu wanda ya kashe jikokin Annabi yanzu kai akwai wanda ya zama wa musulunci threat ya zama wa musulunci barazana da rusheshen aƙida irin naka mai zagin annabi sallallahu alaihi wasallama mai kafirta iyayen annabi akwai irinka akwai la'ananne fajiri mai ɓataccen aƙida irinka ba kai ka fito ka gaggaya wa annabi baƙaƙen maganganu ba ba kai ka fito ka kafirta iyayen annabi bai kwanan nan aka aka yi kokari aka kashe masalan ka fito kuma ita ce aqidar ka har yanzu da kuma wanda mai aqidar ka ba gwanda mai bautan wuta ba da irin aqidar ka dai kai Dr. Jaki ba gwanda mai bautan wuta ba da kuma kai ne zaka yi wani magana cewa gori akan aqida da sauransu to da haka khalifa muhammadu sunusu bai da wata aƙidar da take bata mutane mai bata mai gurɓatacciyar aƙida mai zagin annabi mai gurɓatacciyar aƙida mai kafirta iyayen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan kuma da kake magana aƙida inda gaske ne ina ka bar bidiyon malamin ku ba gumi bane karara Allah ya fito yayi magana akan sallah Allah tabaraka ta'ala ya nuna sallah ta komai gumi ya fito ya ce siyasa ta fi sallah ka taɓa fitowa kayi wa gumi raddi aikin hajji ya zai alkurani gumi ya ce ka jefa ƙuri'a ya fi aikin hajji ga masu aƙida na kafirci a cikin gidanka suna nan rututu ta maka an biya maka ba ka yi magana a kansu ba sai shine na Muhammadu Sunusi Khalifa Muhammadu Sunusi bayan wannan wai cewon ƙarya wannan mutumi ba ka kunyan ƙarya ba ka kunyan ƙarya Allah ya shirya ka yi mai shiryuwa inna lillahi inna ilaihi raji'un wai cewan khalifa muhammadu sunusi an gwamnati ta sauke shi amma bai yadda ya sauka ba khalifa muhammadu sunusi ne bai yadda ya sauka ba mutumin daga takardar saukansa lokacin da ya sauka ya rubuta karara ƙarshen ayar da ya rubuta ya rubuta kulin lamun malikal mulki din nan da ya gama da ya zo wajen wacan zuul mulka min man sha'u a nan gurin ya tsaya yayi wakafi ya yadda cewa ya sauka ya ma bar garin bai ma ƙara dawa Kano ba sai wannan dalilin kuma dama kafin nan ma ya sauka ya faɗa ya ce shi mulkin nan ajali yake da shi ko in ajalin ka kai ya ƙare ka bar shi ko in ajalin mulkin ya ƙare ka fita kana ji kana gani wanda ya ƙi sauka bayan an sauke shi shine aminu gashi yanzu gwamna ya yi sainin ya ce sarki aminu na sauke ka ya sauka bai sauka ba da yanzu kiki kiki ka ake yi da shi ya je shi ma sarki ne a can gidan a yanda aka ce khalifa sunusi sarki ne nan shi ma ya je wani waje shi ne sarki wannan da wanda aka gaya ma shi sarki wato alhaji aminu ado bayara shi zaka gaya ba khalifa sunusi ba duk da shi ma alhaji aminu ado bayaran ba ma son mu ji mai kazamin tunani irin ka yana magana akan irin sa ba ma son mu ji dan shi ma alhaji aminu namu ne ba ma son mu ji mai kazamin tunani irin ka yana magana akan sa sannan wai sai wata magana da ya da ku gane mutumin nan safi hulhulmi ne wawa ne bai da tunani wai sai ya ce wai su nosi, yanzu ana nuno yara 'yan komedi. suna kwaikwayensa suna magana irin nashi suna kaza suna kaza to yanzu dan Allah jama'a inda wannan mutumin ba dakiki ba ne a duniya yanzu akwai wanda ake komedi da shi irin ka dakta jaki ku shiga tiktok ku gani akwai wanda ake komedi da shi yau din nan da ake cewa ya duba ko da ban gani ba na sa akwai yaran da sun kwashi wannan jabin larabcin naji sun je suna komedi da shi dole kawai akwai waɗanda kullun ne in mutum ma kana son a ka yanzu ta hanyar komedi ba wanda za ka ɗauka ka yi komedi da shi ko Mr. Beans bai kai shi ba kai tum Anjeri yanzu ba a kallonsa a mazaunin komedi irin yadda ake kallon hudu ban dakta jaki akwai wanda ake komedi da shi irin ka kullun ɗauko wanda ma ba su yi karatu ba sun gane daƙiƙi ne kai hudu ba kana yin ta kaman zuban kashi ba ma'ana ba komai ba fasaha ba luga ba komai zero plus zero is zero baka san komai ba daƙiƙi da aka yara suke ɗaukan ka a tiktok sun mai da kai ul'uba sun mai da kai ul'uba sun mai da kai ul'uba an mai da kai abun komedi kai yanzu akwai wanda aka mayar dan komedi irin ka a shiga tiktok gani da wake yin komedi sannan sai sa ta kusan karshe wai cewa ko khalifa muhammadu sunusi ya samu sai allah ya jarrabe shi sai allah ya jarrabe ka dai <laughs> sai allah ya jarrabe ka kuma jarrabawa wani abu ne a rayuwa ai kowa allah yana jarrabansa dama Allah ya faɗa ce wala nabulu kom za mu jarrabe ku bi min minal ju'i wal khawfi wa naqsin al amwali wal anfusi wa thamarat amma wa bashiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un al ibtila sunna min sunanil hayat ibtila'i jarrabawa sunna ne daga cikin sunnonin rayuwa amma addu'a ka dai kai kai Allah ba zai karba addu'an ka ba saboda Allah baya karban addu'an fasiki fajiri musamman irin ka mai zagin annabi in za ka kwana kana cewa sai Allah ya jarrabe shi ba abin da Allah zai mai saboda tsinanne ne kai Allah ya karban addu'anka Allah ba ya karban addu'anka wannan kenan sannan cewa waya khalifa sunusi shi ya jawo ya matsa aka cire subsidy duk fa wannan abin da yake yi kar ku ce komai wallahi allazi la ilaha illa huwa ba dan komai yake wa sunusi wannan ba saboda shi ba tijjani ne na rantse muku da zatin Allah yau inda su khalifa Muhammadu Sulusu ba wahabiye ne wallahi in ya fito ya dinga yabansa ya nuna saboda yana kishin musulunci wallahi sai kun sha mamaki kawai yana rike da carbin shehu tijjani wannan shine dalilin shi ya jawo aka cire subsidy subsidy da tun lokacin su Obasanjo suna cewa za su cire to a tikun wanda baya kan mulki shi ma ya fito ya ce zai cire subsidy tunubu tun kafin a zaɓe shi ya faɗa ya ce duk rayot ɗin da za a yi a Najeriya sai ya cire subsidy ba haka bane shi kuma khalifa muhammadu sunusi ya fito ya ce a cire subsidy wani saboda experience ɗinsa da yake ganin zai jawo ƙasar shi kadai ne ya ce kada a cire subsidy shi kadai ya ce a cire subsidy amma kun ga da yake munafiki ne baya tsoron Allah sai ya mai da abin ai shi ya ce a cire subsidy duk wahalan da Najeriya take ciki yanzu Khalifa Muhammadu Sunusi ne ja a shine tunubuma gaba ɗaya ko shine Buhari wannan wani irin musiba ne wannan daƙiƙin mutum haka Allah musulmai ku zama ku ka rasa wanda zaka bi sai wannan jaki jaki jaki mai dattin kwakwalwa irin wannan daka yan uwa a nan nake so barin ajiye wannan jakin in bashi a haka ah, wanda zan nasiha da nake so zan gabatar yan uwa shine wannan ba ina yin ta da nasiha zuwa ga nayi magana ɗazu da tijjanawa yanzu wannan ina so zan yi ta zuwa ga dukkan mutanen arewa sawa'un mun saba ko mun bata Allah ya jarrabe ma arewacin Najeriya da wani abu ba dan komai ba kuma saboda masu da'awan malinta irin wannan ni dai a yanda nake ji a raina inda yau Allah zai tsaye da kiyama waɗanda za a fara sa su a sawun yan wuta fara shiga wuta dan ba wanda suke cutar da al'umma irin masu dawon malinta irin su da ta jaki su suke hana mutane su fahimci yadda aka sa gaba da sunan addini mutum wawa baka da ilimin addini baka da ilimin rayuwa ka fito ka zo kana yin irin wannan abin ka fito ka zo kana magana kuna batar da mutane ya Allah ya jarrabe mu arewacin Najeriya duk abin da yake alkhairi ne in mun tashi in namu ne su a arewacin Najeriya a siyasance nake faɗa sai mu ɗauka mu kifar da shi mu rigar da shi duk wanda Allah ya zaba mana mai mutum mai alkhairi sai mun kifar da shi misali da zan bayar lokacin baban gida tun lokacin sun yi muna yara har muka taso muka ji ana faɗa a kunnen mu ba wanda suka cuci kasan nan sai su bibi baban gida baban gida ha amma ga duk wanda kuma yayi yawo a Najeriya in ya bi ba za ka taɓa ganin wani shugaba da ya yi aiki a ko'ina za a nuna maka manya-manyan project ɗinsa irin baban gida ba a lokacin tun lokacin aka kifa wa mutane kwando sai buhari sai buhari to ga buharin ya zo ya yi shekara takwas tun da ake mulki a duniya ba a taɓa yin mulkin da aka zalunci 'yan ƙasa san kwaya zero irin lokacin faruwa. ba saboda kidahumancin mu irin na yan arewa mun samu wasu da sunan addini malami zai zo ya hau kan mimbari a nan yana nan bidiyo yanzu har kirista suna ɗaukowa suna mana dariya kaga kirista ya ɗauko wani malami an sa shi ya tara mata a gaba Buhari a lokacinsa ba a sallan juma'a a bila yana shiga aka buɗe masallacin juma'a Allahu akbar suka ce Allahu akbar sai ya ƙara wata ƙaryan wata rana ma da aka zo an rasa ladan da zai kira sallah kawai aka ji Allahu akbar sai aka je aka ga Buhari ne yake kwada kiran sallah a bila mata suka yi kabbara aka je aka yi ta dangwala wa Buhari kaga yanzu wa ya cuci mutane mai da'awan addini da sunan addini ya je aka dangwala aka cuci mutane sai yasa da kuka ga an mai da malamai kaman kaji an mai da malamai kaman kaji an mai da mu da mu almajirai duka inda ka san kaman kaji aka kawo da awam musulun musulun duk gashi yanzu muna ɗanɗana muna ji wannan yana ɗaya daga cikin sharrin da malinta yake cutar da yan arewa masu dawon malinta su cutar da yan arewa nagarin cikin ku abu mai bakin fenti mutumin kiriki a cikin ku kuma mutumin banza kuma a yi mai farin fenti a nuna shine mutumin banza abin da yake faruwa da mutanen mu kenan yan arewa to yanzu irin su khalifa muhammadu sunusi sarkin kano wanda ba a Najeriya ba duniya kasashe suna mararin su samu mutum irin wannan mutum mai experience waye irinsa ku nuna mana arewacin Najeriya mutumin da in ya tashi a addinance zai yi magana a boko he dai kai bayansa a kuɗi kai a bayansa kake a wayewa da influence komai Allah ya ba mu shi a arewa kyauta amma malamai sun yi amfani da wannan abin sun siyasantar a dan tijjaniya ne a dan salafiya ne a dan kaza saboda a ruguza shi burinsu shine kawai sarki sunusi tun da shi ya shiga cikin fadar sarkin kano yana batijja ne yana zama a yi wazifa da shi don haka sun gwammaci in ƙasar za ta rushe don a rusa shi don yana wazifa sun gwammaci haka mutum irin wannan da baka da shi duk kinka ko kai waye da yanda kake kin kalifa muhammadu sunusi ka nuna min irin sa arewacin najeriya wanda allah ya tara masa irin abin da ya tara wa kalifa muhammadu sunusi duk kinka ka nuna min ka cire batun sabani ya bani tare da shi na tare ka nuna min ina irinsa. sa a ce ina yake yan kudu in kana son ka san waye shi ka duba ka ga irin comment din da suke yi a kansa da irin kyawawan maganganu da suke a kansa amma mu an cusa kiyayya a zuciyar mu Allah ya ba mu shi maimakon mu yi alfahari da shi a wasu malamai wawaye irin waɗannan suna zuwa yana rusa sunna yana rusa musulunci Allah ya tsine wa sunnan nan irin taku albarka wannan sunna ta wabi Allah ya tsine mata albarka ta jawo musulmai ci baya ta jawo musulmai ci baya kuma ba komai ba irin wannan kawai saboda hassada da kiyayya wasu duk wannan abin da ake yi muna da labarin wasu manya a kanan ai sun fito sun faɗa wasu daga cikin manya manyan Kano a mu abin da ba ma so wazifa da kake fitowa kana yi ina ruwanka in cace yake yi shine sarkin Kano ka bar shi mana an hana ni ballantana wazifa yake la ilaha illallah duk wannan kuma a nan ne nake so in jawo hankalin yan uwana tijjanawa ku sani wannan fadar da ake yi da kuke ganin waɗannan abubuwan da wasu malaman wahabiyya ya zamanto sun yi takshirin anyab nasu haƙwaransu suna son su su sunusi ku sani ba dan wai fada ne tsakanin su su da sunusu ba wallahi ba su mai haka ba sai dan yana dauke da carbin shau tijjani sai dan yana rike da carbin shau tijjani wallahi ba su mai haka ba ko wannan Dr. Jakin ba wani abu bane dan an ce a ah, yana halifan Shehu Ibrahim ne yana rike da almajirin Shehu Tijjani ne wannan ne dalilin wannan ne dalilin hatta 'yan siyasan da ake ziga su suna hura wutan suna ganin sai sun ci mutuncinsa wallahi tallahi wasu malaman wahabiya ne a ƙasa a ƙasa suke hura wutan saboda shi ba tijjani ne ake masa wannan abu saboda ya yi amma in ba haka ba in dai da tunani mutum zai tsaya kwakwalwarsa ba a goce take ba in dai kana lissafi daidai ba yanda za a yi ana cewa ga irin khalifa muhammadu sunusi ka ɗaga shi ka ji nauyinsa ka ɗago kana maganan alhaji aminu ado bayero babu a sarakunan najeriya su ma da suke hasada waye irinsa dukkan sarakunan nan ku yi hakuri tare da dukkan girmamawa tare da dukkan jinjinawa ku iyayenmu ne kun san dole ku bukatun ku yana aljihun gwamnati ne shi kuwa khalifa muhammadu sunusi bukatar sa ba aljihun gwamnati take ba mutum ne wanda yake independent ya tsaya da kafansa ya tsaya da kafansa mutum ne wanda yake ya tsaya da kafansa ga kuɗi ga ilimin boko ga ilimin addini ga wayewa ga influence duk sarakunan najeriya kawai abubuwan da Allah ya tara mai shine ake masa hasada ni'ima mafi girma da Allah ya masa kasancewansa ɗaya daga cikin almajiran shu tijjani aka samu wasu suna masa hasada wasu mu kuma Allahu akbar wanda suke cikin almajiran shu tijjani ba mu ki a samu sabani ba za ka iya samun sabani da kowa za ka iya samun sabani da khalifa Muhammad Sulusi amma ka hadda haddada nukudan sabaninku a ina kuke sabani kar ka je baka sani ba kana dangwala wa wahabiya ƙuri'an cewa sai sun kifar da naka ba dan komai suke mai asada ba dan almajirin tijjani ne da aka magana ta gaskiya mutanen mu dawo da hankalin mu jikin mu Allah tabaraka ta'ala ya mana ni'ima ya ba mu manyan mutane masu wayewa irin waɗannan duniya ta yadda da tunaninsu duniya ake magana ba yana maganar kasar najeriya ba ta yadda da tunaninsu da kar karkaje je garin kiyayya a shi ba tijjani ne da haka duk alherinsa zan rufe in kifa wannan ba daidai ba ne har ya jawo kuma ta yadda za ku gane rashin adalci karara lokacin mulkin ganduje ba shi ya sauke shi ba ya dora na na ado bayero akwai wanda ya yi tawaye sunusi ya ware gida ya ce ban yadda ba nima barin je in zauna a can nima sarki ne ya yi haka wa aka raina gwamnatin abba saboda an ga yana da saukin hali yana da kaza hukuma ku yi kaza ku kama na amu ba za mu kama shi ba ma muna jiran tsoron muna jiran umarnin kotu su fita su bar ma gari a kawo maka wani wanda zai yi maka biyayya Tun da kanan lafiyan ta kalau ba abin da ya same ta su fita su bar garin an raina mulkin sa shi aka raina waɗancan su sun yi da yake ana jin tsoron su sun san in ka ja da su za su karya ka shi kuma an ga yana da tausayi a mulkin sa sai ake masa kawai ya ba da umarni a yi a yi wani irin zalunci ne wani irin zalunci ne mutane kawai mu zamanto azzalumai kuma ma mutum ya fito yi magana ma ya zamanto tashin hankali haka muna roƙo Allah tabaraka wata ala ya ganar da mu Allah ya sa nan daƙiƙin ya gane gyaran da ka zo za ka yi garin gyara ka je ka kari sunan littafin ma baka iya faɗa ba ba madaraju na bane madaraju na ne aka Allah ya sa mu gane wa sallallahu ala sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman kasira lokacin zikirin juma'a ya karatu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai